taron tattauna batun shawo kan ƙalubalen tsaro da cibiyar bincike da bunƙasa arewa wato ARDP a takaice kuma a turance ta shirya a garin Kaduna ya tashi da matsayar cewa lokaci yayi da za a baiwa al'umma dama don su kare kawunansu. Da yake karanta sanarwar bayan taro shugaban cibiyar ta ARDP Dr. Usman Bugaje ya ce su a cibiyar ba su damu ba sam da maganar rashin halartar taron da manyan jami'an gwamnati suka yi. To matsayar da muka samu alhamdulahi ita ce an yadda abin da gwamnati ke yi yana buƙatar gagarumin gudunmuwa daga jama'a da su canza sabon tsarin yadda jama'a za su kare kansu saboda haka za a haɗa kwamiti babba wadda za ta zama ta dindindin wasu nuna damuwa rashin ganin manyan jami'an gwamnati musamman dai na tare a wurin wannan taro a wannan kuma ruwansu mu dai kam mun kira taro kuma ba wanda ba mu kai takarda a wajensa ba har gwamnonin arewa ba wanda ba shi takarda ba to idan gwamna bai zo ba saboda yana gani yana da wani abu da ya fi wannan muhimmanci ko kuma yana gani yana da wani shiri wannan kuma ruwansa to wace fuska ne wai za ku yi wannan kariya da kuke magana za ku yi na kare kai to shi kare kai ai jama'a masu riga sun fara abinda muke gudu shine kada abun ya fita daga wato tsari ya zama mana kuma shi ma wani sabon wato matsala ne ta tsaro shi yasa muke son mu yi tansiki mu gaya za mu iya ba su shawarwari kuma ya ita kanta gwamnati za ta san irin abubuwan da ake yi domin idan aka bar abun haka kawai babu wani wanda yake ma abin lizami to ba a san inda abin zai tafi ba kuma ba a san inda zai tsaya ba tsohon shugaban hukumar zaben najeriya farfesa tayiru jigama ya halarci wannan taro kuma ya nuna mahimmancin samar da tsaro. A gaskiya sha'anin tsaro a jihohinmu na arewacin Najeriya dole ne kowa sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a san yadda za a magance shi. kuma ni ina ganin lokaci ya yi kamar yadda aka farfada a wannan taron da duk waɗanda ya kamata suna faɗa a ji tsakanin matasa da sarakuna da gwamnatocinmu da kuma su kansu jami'an tsaro da ita kanta gwamnatin tarayya dole ne a haɗa ƙarfe da ƙarfi domin a magance wannan matsalar in ba a mai da hankali ba kamar yana so ya fi ƙarfinmu don haka dole kowa a zo wanda kowa zai iya ba da gudunmawa a wannan al'amarin rashin ganin manyan jami'an tsaro ya sa wasu sun kare suna ganin anya wannan taro zai iya tasiri kuwa ai ba haka abin yake ba ai muhimmin abu shine a dai fito da bayanai ne a yi nazari kuma a fito da shawarwari ko sun zo ko ba su zo ba ai wannan shawarwarin za su kai ga kunnensu kuma in wani bai aiwatar ba wani zai aiwatar sai dai dr umar Tanko ya kasai ya nuna damuwa game da rashin halartar jami'an gwamnati wajen wannan muhimmin taro to mun yi mamaki mun jira a kasan idan aka fara taro ana faɗan sunayen manyan mutane da suka zo mun saurara ni ban ji an faɗi sunan wani ya zo ba ko kuma wakilci na wasu daga cikin wa'annan mutanen da suke da wadafan iko shi ne ke tunanin kamar suna tunanin kamar su tun da maybe suna da police da suke ba tsaro abin bai shafe su ba mu wanda ba mu da tsaro na police mu ne abin ya shafa ka kare ne cewa kila wannan taro kila ba zai tasiri ba tunda babu jami'an gwamnati a gurin a ba karaya ne yi ba amma daukan muhimmancin ne ni nake ga idan ba su zo ba ba lalle bane su su ba abin muhimmanci domin za ka iya ɗaukan rahoto ka je ka basu in ya ga dama ya karanta in kuma abinci yake ci ya ga ba shi da lokacin karatu ba ne ya karanta ba amma bayan da aka zo ka zauna daga safa har dare baka saurari mai ake faɗa ba ka ga can karatu bai taso ba so shi nake ganin da za su zo sai ya fi muhimmanci don za su saurara dole taron kwanaki biyu kan tsarkake tsamin tsaron da cibiyar bincike da bunƙasa arewa wato ardp ta shirya a garin kaduna dai ta shirya shi ne da nufin lalubo mafita game da matsalolin da ake samu na tsaro a arewacin wannan kasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.